الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan la'asariya ta lahadi ta kuma ashirin cicif ga watan rabi awwal ashe jiya goma sha tara na ce mana goma sha bakwai yau ashirin ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da shida kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya da izinin Allah madaukakin sarki kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi da muke karantawa a wannan daura littafin usulun alqaulul munir fi ilmi usuli tafsir wanda yake shi muke karantawa a babun ulumul qur'an bayan da je muka karanta muqaddima da sababin da yasa malam ya wallafa wannan littafi yau kai tsaye yake cewa a darsul awwal ta'rifu ilmi usul tafsir mawdu'u istimdadu wadi'u awwal man allafa fihi min al-ulama al-a'lam mala ce ad-darsul awwal darasi na farko wannan yana nuna mana kenan malam ya bi tsarin darasi darasi ne wurin wannan wallafa wannan littafin akwai addarsul awwal akwai addarsul sani akwai addarsul salis har zuwa ƙarshen durus da wannan littafi mai albarka ya ƙunsa muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar na bayanin a wannan littafi da kuma aiki da shi malam ya ce a awwal darasi na farko a dunkule a ture darasi na farko me yake kunshe da shi sai mala yace ta'arifu ilmi usuli tafsir wannan darasi yana kunshe da abubuwa kamar haka abu na farko bayani kan me ake nufi da ilmi usuli tafsir tunda dama ya ce alqaulul munir fi ilmi usuli tafsir kun fahimci wannan da ke ko to yanzu menene ilmi usuli tafsir din ɗaya kenan na biyu mawdu'uhu shi ilmi usuli tafsir ina ake aiki da shi ana aiki da shi ne idan damuna ta faɗi ko ana aiki da shi ne abin nan lokacin examination lokacin jarabawa ko kuma ana aiki da shi ne lokacin fassara alkur'ani mai girma a ina ake aiki da shi ne mawudu'uhu inda ake aiki da shi kamar an tabbai ka tajwidi kalamun kalamullahi subhanahu wa ta'ala abu na gaba istimdaduhu duk a cikin wannan darasi na farko din istimdaduhu ta ina ake samun ilmummuka muka da suke shiga cikin ulumul qur'an istimdaduhu ilmomi da suke taimaka ma ilmin usuli tafsir abu na gaba wadi'uhu farkon wanda ko kuma wanda ya sanya ilmin tafsir wanne malami ne ya sanya ilmin tafsir ko waɗanne malamai ne suka sanya ilmin tafsir abu na gaba awwalu man allafa fihi min al-ulama al-a'lam farkon wanda ya fara wallafa littafi akan ilmu usuli tafsir min ulama daga cikin malamai al'alam fitattun malamai kenan wannan darasi na farko yana ɗauke da wata muƙaddima wata sharafage ta gaba ɗaya kan abin da ya shafi ilmin tafsir abu na farko tarihi usuli tafsir abu na biyu mawdu'uhu abu na uku istimdaduhu abu na hudu wadi'uhu abu na biyar awwalu man allafa fihi min ulama farkon wanda ya wallafa littafi a ilmi usul tafsir daga cikin malami abubuwa nawa biyar waɗannan abubuwa biyar sune abubuwan da wannan darasi na farko ya kunsa kuma wannan abubuwa biyar ba wai a ilmu tafsir ba a'a a kowanne ilimi ana buƙatar ya zama na kafin ka shiga wannan ilimin ya zama na kana da wannan muƙaddima shi yasa suke cewa inna mabadi kulli ilmin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة waɗannan abubuwa guda goma su ake so ka sani su ake so ki sani a kowanne ilimi kafin ka fara karatun ku lura da jimlar da na faɗa kowanne ilimi tunda an ce kowanne ilimi ilimin tafsir yana ciki ilimin tajwidi yana ciki ilimin tauhidi yana ciki ilimin fiqhu yana ciki musalahul hadith yana ciki ilimin lissafi yana ciki ilimin ingilishi yana ciki ilimin gine-gine duk wani ilimi na gine-gine ne na kere-kere ne kowanne ilimi kafin ka fara shiga karatun ana buƙatar ka san waɗannan abubuwa guda goma inna mabadi kulli ilmin ashara lalle farkon kowanne ilimi abubuwa guda goma ake so ka sani abu na farko alhaddu ta'arifin wannan ilimi din abu na biyu wal mawdu ina ake aiki da wannan ilimi din abu na uku as-samara wacce lagwada ake samu da wannan ilimi din abu na hudu wa nisbatu alaka shi da wani ilimi abu na biyar wa fadluhu falalar wannan ilimi abu na shida wal wadi' wannan malami ne a tarihi ya sanya wannan ilimi abu na gaba wal ismu menene sunan wannan ilimin yanzu na tambaye ku me sunan wannan ilmin usul tafsir to kowane karatu ana son ka san meye sunan shi meye sunan shi a yaran wannan karatun da ake yi ba wai meye sunan shi a bakin titi ba za ka dinga jin abin al'amura suna da sunaye na bakin titi kuma suna da sunaye na makaranta shine yake walismu da sunan shi walisinda da da kuma ina wannan ilimin yake samu ƙari in kana neman ƙari da wannan ilimi da wani ilimi zaka je kai alaka da su Hukumar shari'a abu na gaba hukuncin shari'a wai a shari'a shari'a wanda hukunci ta baima wannan ilimi ta ba shi wajibi ne ko ta ba shi ba wajibi bane mustahabbi ne ko ba mustahabbi bane makruhi ne ko haramun ne ko halas ne wannan jina da kyau wani ilimi ne sanin shi wajibi ilmin tauhid awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasiyu imanihi thumma ma'rifatu ma yasulu bi farḍ 'aini awwal wajibin alal abidi ma'rifatu rahman bit tauhidi saboda ilmin tauhidi wajibi ne ɗaya kenan sai mustahabbi wannan ilimi ne mustahabbi sanin ilmin tajwidi a aikace a ilmance sanin ilmin tajwidi a ilmance wannan mustahabi ne in wasu sunyi yi sun ɗauke ma wasu amma sanin ilmin tajwidi a aikace ka karanta qur'ani daidai ba tare da kasan hukunce hukuncen da ke ciki wani an tambaye ka ina lamul ba baka sani ba in an tambaye shi ina lamul shamsiya bai sani ba amma dai ya karanta daidai wannan shine wajibi akan kowa domin li annahu bihil ilahu amzala Allah ta'ala ya sauka da Qur'ani ne tajwidi amma ka san in hukunce hukunce ga kaza abu kaza sunan shi kaza shi wannan ba wajibi bane akan kowa da kowa sai haram wani ilimi ne haramun barakallahu ilimin tsafi wannan haramun ne to shi yasa ake buƙatar a kowanne ilimi kafin ka shiga wannan ilimin da kake mai hukuncin da shari'a ta bashi masailu wannan ilimin waɗannan matsaloli yake tattaunawa waɗannan su ne guda goma da ake so kafin ka shiga kowane ilimi ka san su sai malam ya ce wal ba'adu wasu malamai bil iktafa da wasu sashin waɗannan suka isa ba sai ka tara duka goman ba kama wani malamin kenan kamar wannan da ke gabanmu in kun lura abubuwan da muka karanta a wannan sharar fage din sun kai goma biyar ne sai sa ce wal ba'adu wasu daga cikin malamai bil tafa da waɗansu matsalolin suka ce ya isa ba sai lalle ilalla ka san goma ba kun ga shi sama da ya kawo mana ta'arifu ilmi usul tafsir ma'ana shine al-hadd mawdu'uhu ya fito istimdaduhu ya hudo wadi'uhu din ya fito awwalu man allam fi min ulama amma kaga bai kawo mana as-samara ba bai kawo mana nisba ba bai kawo mana fadluhu ba falalashi mun yi maganar ajiya saboda falalashi ya ishe shi falala domin yana da alakar zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ake bukata wa man darar jami'a haza sharafa duk wanda ya san duka goma din kafin ya shiga kowanne ilimi to wannan ya samu matsayi kuma haka ake bukata ina rika maimaita mana wani shine tsarin syllabus na karantarwa duk wani karatu da za a karantar a aji ko a masallaci ko a makaranta kuma ina da ta mana ba wai har ke tuka karatun addini kaɗai ba a'a karatu inna mabadi kulli ilmi abin fara kowanne ilimi shine ka san wannan shine introducing din wannan topic din wannan darasin da za ka yi ya zama ka haɗa waɗannan guda goma to lalle ilalla in mutum ya san wannan to ya samu makamar wannan ilimin da yake magana a kan shi yasa malam a darsin farko sai mana muqaddima akan ilimin tafsiri din gaba ɗayansa Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi yace اعلم أن علم أصول التفسير هو علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آيات آيات وصورا صورا وصورا صورا نورا وضياء وبصائر وحجة وبرهانا وأمره بإبلاغه للناس كافة وتبيانه لهم جميعا ما ليس إعلم كده أكي موانا كراتو كفن تنتاشن فاري أن علم أصول التفسير للي أبن أكي نجد علم أصول التفسير علم أصول التفسير هو علم توشيفوني ميني yubhas fihi da ake yin bincike a cikin wannan ilimi din amma yahtasu bil qur'anil karim dangane da abin da ya keɓanci qur'ani mai girma kuna ji da ke ko ilimi ne da yake binciken abin da ya keɓanci alqur'ani da girma allazi anzalahu Allah ta'ala ala khatamir rusuli qur'ani wanda Allah ta'ala ya saukar da shi a bisa cikamakin manzanninsa shine karshen manzanni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine cikamakin manzanni hissan wa ma'ana in an ce hissan ma'ana lafzan wa ma'ana a lafazi annabi sallama shine shugaban babu wani annabi bayansa a ma'ana dai babu wani annabi bayansa kamar ya yana daga cikin abubuwan da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake bance da su shi shi kadai cewar yana karɓo saƙo daga Allah subhanahu wa ta'ala ta cewar duk wani addini da za ka yi duk wata nau'i na ibada da za ka yi a yanzu muddin ba ta biyo ta hannunsa ba to ba ta zama ibada ba wannan shi kaɗai yake da wannan sai ya zama ga wani ya ce shi ba ba manzo ba ne amma kuma ana mai wahayi yana da awar annabta ko baya da awar annabta in ka ce to ai wannan aiki annabi ne ce a wannan ba aiki annabi ne kaga yanzu a fakaice yana cewa shi annabi ne a in ka matsa sai ce a ah, to ya Allah ya yi wahayi zuwa ga kudin zuma wa an harabuka ila na nahal an takhidhi min al-jibali buyuta ai yayi wahayi zuwa ga yatuma annabi Musa wa wahayna ila ummi Musa an arfi'i yayi wahayi zuwa ga sahabban annabi Isa wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli sai mu ce akarbaka Allah haka ne amma waye ba da labarin Allah shi ya ba mu labarin yayi wahayi zuwa ga kudin zuma shi ya bamu labarin yayi wahayi zuwa ga jatumar annabi Musa shi ya bamu labarin yayi wahayi zuwa ga sahabban annabi Isa shi yanzu wa bamu labarin Allah ya mai wahayi ko dai shi ko almajiransa wanda ke kowannen su kazzabun ne makareci ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine cikamakin annabawa babu wani annabi da zai zo bayansa da sunan annabi babu wani annabi da zai zo babu wani da zai zo bayansa ya ce ana ne irin abin da ake manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya saukar da alquran ka san da wannan jumla ake cewa mutane dododo a ce ga kudin zuma ma Allah ya ne wahayi ga jatumar annabi Isa Musa Allah ya mata wahayi haka yake mana amma Allah ne ba da labarin aiko shi yasa ka gazgata kuma gazgatawa ta zama dole amma shi da yace an mai wahayi wa yace an mai wahayi to nan ne gizai yake saka mala yace hudan linnas qur'ani din nan shari'a ne ga mutane baki ɗayan su wa bayyinatin kuma bayanai ne dalla dalla min alhuda na shari'a wal furqan da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shine al furqan rabewa a fayyace ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan shine furqan shi da abin da zai rarrabe ga gaskiya kowa ya ganta ga kuma ƙarya kowa ya santa ayatin ayat aya ayoyi ayoyi ulumul qur'an ko ilmu tafsir yana bayanin ayoyi ayoyi za a kawo ayoyi sai a ce sun sauka kan abu kaza ko ga abin da suke dauke da shi ga sako kaza ga sako kaza ga sako kaza wa suwaran sura haka kuma surori surori nuran suna dauke da haske wa biya'an da kuma haske in an ce nur shine haske mai dauke da sanyi kamar hasken wata in an ce diya shine haske mai dauke da zafi kamar hasken rana kun gane wannan da kyau ko ki za ake cewa bau shams hasken rana domin haske ne da yake dauke da zafi amma abin nan eh, wata shi nur ne haske ne da yake dauke da sanyi ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma ban san me yasa malai ya sifanta qur'ani da biya ba ba san qur'ani yadda malai ya sifanta qur'ani da biya ba wallahi ta'ala alam takan yi dai mutum wani hukuncin yakan je mai wani hukuncin kuma yana yi mai ne saboda Allah ne ya ce ina fata mun fahimci saboda Allah ne ya ce a yi kaga yadda mutum yake jin ɗanɗano a sallah wani lokacin ba irin wannan ɗanɗano yake ji lokacin azumi ba musamman a ce ramadan ɗin ya kai irin sha biyar eh allutan ko kaga allu kaga ma nau'i na biya kenan ko akwai dai haske amma kuma akwai akwai dan taba jiki haka wa basaira da kuma dalilai jami ne na basira wa basair wa hujja da hujjoji wa burhanan da abubuwan da suke sawa ya zama dalili ko da ba a faɗawa mutum abu kaza dalili ba burhan kenan abin da yake shi bayyanarsa kawai ya isa dalili ko da ba a ce maka abu kaza dalili bane wa amarahu bi iblaghihi linnas Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu ta'ala sallama da isar da wannan qur'ani din ga mutane kafatan baki ɗayan mutane kaɓin su kun bayyana wannan da kyau Allah ta'ala ya umarce shi da ya isar da wannan alqur'ani zuwa ga mutane kafa baki ɗaya kenan babu wani mutum mahaluki da zai ce shi ya fita daga karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai waɗanda suke ganin sukan cika su birin ƙasa su fita daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na su ma suna samun shari'a su kai tsaye daga wurin Allah madaukakin sarki in ka tambaye shi ka ce a'a sai ce dan me zaka ce a'a bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam gashi kuma ya tafi wurin hijir wurin annabi hijir fa wajada abda min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda kun tuno kisa cikin suratul kafi kun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan sai mu ce akar makalla ai abin da sauki shi annabi Musa alaihi salatu wassalam ba wai shi kadai ne annabi a zamaninsa ba a'a yana tare da annabi Harun an yi annabawa nawa kenan a lokaci ɗaya biyu kafin wannan ga annabi ibrahim a tare da shi akwai kuma annabi lut qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biyan fiha saboda haka a zamani ɗaya a yi annabi biyu ko a yi annabi uku ba wani abu bane saboda kowanne annabi da inda ake tura shi saboda haka annabi musa da annabi harun an tura su ne zuwa ga fir'auna annabi khidir yana kan shari'a shi ta daban dan annabi ne wa jira abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina abin da yasa ya zama annabi saboda Allah ta'ala ya ce atainahu rahmatan min indina mun bashi annabta daga wurin mu sai kira annabta da sunan rahama abin da yake nuna maka annabta ce kuma shine al'in da Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su suke raba annabtar ubangijinka Allah ta'ala ya faɗi wannan ne bayan da suka ce laula unzila wa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajul min alqaryatayn azim dan me ba a saukar da wannan qur'anin ga wani mutum daga cikin manya manyan garuruwan nan ba sai Allah ta'ala ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su suke raba annabtar ubangijinka sai nuna mana ashe khidir annabi ina fatan mun gane wannan da kyau amma shi annabi sallallahu a zamanin shi babu wani annabi shi kadai ne annabi kuma har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa nashi sakon yake buɗewa da ya ayyuhan nasu na sauran annabawa ya bani isra'ila ku lura da kyau ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan isra'il ƴaƴan annabi yaqub kenan waɗanda ba su ba ba sa ciki wa rasulun ila bani isra'ila amma na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa kaga qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an saboda haka ba wanda zai fitar karkashin karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala duk wanda ya ga yana da wata shari'a da ba ta manzon Allah ba wani ziki Allah ta'ala ya sauke isa ma ya ce wa amarhu bi idlazihi Allah ta'ala ya umarci manzon shi da ya isar da Qur'ani din linnasi ga mutane kafa baki daya isa ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha kuma an mun wahayin wannan alqur'ani din li unzirakum bihi domin in muku gargaɗi da qur'ani din wa man balagh da duk wanda qur'ani ya kai gare shi da duk wanda qur'ani ya kai gare shi a wata sura ya ce wa man yakfur bihi min al ahzabi fannaru maw'idu duk wanda ya kafirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin kungiyoyi to wuta ita ce makomarsa Allah ta'ala ya sauke wa tibyanihi lahum jami'a kuma da yi musu bayanin qur'ani baki daya haka Allah ta'ala ya dora mu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayanin alqur'ani baki daya a darasin mu na ulumul qur'an shin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi wa sahabbai tafsirin ayoyin qur'ani gaba daya eh kun shiru a darasin mu na ulumul qur'an annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wa ƙur'ani tafsiri bayani gaba ɗaya kamar da zaka ce akwai complete tafsir na malam jafar misali kun gane magana ta da kyau annabi tsira tafsirin annabi sallallahu ya kasu kashi biyu akwai tafsiri qauli akwai tafsiri amali tafsiri qauli shine fayyana musu ma'anar aya kamar yadda waccan ayar ta sauka da ta cikin suratul an'am da Allah ta'ala yake cewa magana kan shirka ai ta dauke allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sai suka ce ayyuna la yuzlimu nafsa kun tuno wai ba zalunta kansa sai rasulullah ya musu bayanin wannan zalunci shine shirka wannan zalunci da suke magana kaga yayi bayanin az-zulmu anan shine ashirk kaga wannan tafsiri ne kun fahimci wannan da kyau ko to sai malamai suka ce da abubuwan da sallama ya faɗa da wanda ya aikata baki ɗayansu bayani na alƙur'ani mai girma saboda haka da ya zo zai yi aikin hajji sai ce hudu an nima na sikaku la'alli la ba ba'da ami haza to wannan shine tafsirin ayoyin aikin hajji baki ɗaya wannan aikin da ya na aikin hajji sallah da ya hau ya nuna ya ce ga yadda sallah ga yadda ake sallah ga yadda kuma na yi haka ne domin ku ga sallah ta ko ku san sallah ta kuma ku koyi da ni to wannan shine tafsirin ayoyin wa aqimu salata wa atu zakata aqimu salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kun fahimta kenan kaza rasulullahi yayi yayi bayanin al-qur'ani baki daya wani lokacin yayi bayani da baki wani lokacin kuma yayi bayani a aikace mala yace wannan shine ilmin tafsiri huwa ilmun yubhasu fihi amma yahtassu bil qur'anil karim kaga a dunkule kenan huwa ilmun yubhasu fihi amma yahtassu bil qur'anil karim dan da yake allazi anzalahu Allahu ala wannan duk bayani ne na alqur'ani ne girma kenan zan da za a ka mai ilmu usul tafsir sai ka ce huwa ilmun yubhasu fihi amma karim ya kai labari sai dai malamai suka ce wannan bayanin tarifin da malami tarifi ne na ulumul qur'an ba tarifi ne na usul tafsir ba domin ilmun yi ba su amma ya tasu bil qur'an to wannan abubuwan da suke da alaka da qur'ani suna da yawa tajwidi yana ciki qira'at yana ciki wanda yake kuma ba su da alaka ba duka ne suke da alaka ta kusa da tafsiri ba waɗansu a wasu wuraren to daga za mu samu ƙarin bayani a gaba kaɗan sai malam ya ce wa zalikal bahfu من حيث الإنزال وأسبابه ومعرفة متقدمه ومتأخره ومكيه ومدنيه وعطريه وسفريه نزولا وأسمائه وأسمائه وأسماء سوره وعددها وعدد آياته وغير ذلك مما يجب معرفته لمن يدرس القرآن الكريم وتفسيره العظيم ما ليت وذلك wannan kuwa wa zalikal bahas wancan da yace huwa ilmun yubahasu bihi wannan jina da kyau huwa ilmun yubahasu fihi ilimi ne da ake bincike a cikinsa wanda bincike sai malam ce wa zalikal bahar to wancan binciken da muke magana min haythul inzal ta bangaren saukarwa ta bangaren saukar da alqur'ani mai girma ɗaya kenan wa asbabuhu da ta bangaren asbabun nuzul sabubban da ke sawa ayoyi din su sauka sabubban da ke sawa surori din su sauka wa ma'rifatu mutaqaddimihi da kuma sanin ayoyin da ayoyi ko kalmomi da suke a gaba wa mutaakhirhi da kuma waɗanda suke a baya bayani kan wannan a yaran zai zo nan gaba kaɗan wa makiyihi da kuma sanin ayoyin da aka saukar kafin hijira wa madaniyihi da ayoyin da aka saukar bayan hijira wa hadariyihi da ayoyin da aka saukar lokacin da nan sallama yake zaune a gida ba wai yana halin tafiya ba wa safariyihi da kuma ayoyin da aka saukar lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake a halin tafiya nuzulan wani ta bangaren saukawa kenan wa asma'ihi da sunayen shi alqur'ani din kenan banda qur'ani yana da wadansu sunaye wa asma'ihi da sunayen alkur'ani din wa asma'i suwarihi da sunayen surorin da ke cikin alkur'ani mai girma wa adadiha da bayanin adadin adadin surorin da ke cikin Qur'ani mai girma wa adadi ayatihi da kuma bayanin adadin ayoyin alqur'ani mai girma kuna jina da kyau wa ghairi zalika da ma wani haka mimma yajibu ma'rifatuhu daga cikin abubuwan da ya zama wajibi a sani liman yadrusu al Karim, ga duka wanda yake karatu kan abin da ya shafi ulumul qur'an wa tafsirahu azim da kuma wanda yake karatu kan abin da ya shafi tafsiri mai girma kun ga ya ce wa zalikal bahas wancan binciken da za a yi shine malam ya kasafta shi ana min haifu al-inzal wa asbabun nuzul wa ma'arifatu mutaqaddimihi wa mutaakhirihi wa makihi wa madani wa hadarihi wa safari har zuwa ƙarshe. to abin inda na ce muku za mu zo gaba kaɗan shi ya ce wa hazan ilmu wannan ilimin to da ya ce wa hazan ilmu غير علم تفسير القرآن وهو العلم بالأصول والقواعد التي يعرف بها معاني آيات الكتاب العزيز ina son mai da hankali sosai da sosai a nan domin abin da muka faɗa jiya cewar ulumul qur'an daban ilmu tafsir daban ilmu tafsir yana cikin ulumul qur'an amma ba duk ulumul qur'an yake cikin ilmu tafsir ba kuna jira da kyau sai ce wa hadhal ilmu wannan ilimin yanzu me ina malam ya nuna ina malam ya nuna wa ilmu haza? bi zali mufradin muzakkarin ashir wannan ilimin da muka ambata a wannan fakar da ta gabata da ya ce wa zalikal bahar wannan binciken min haisul inzal wa asbabu kuna jina wa ma'rifatu mutaqaddimihi wa mutaakhiri kuna jina wa ma'rifatu makkiyihi wa madaniyihi ta bangaren ma'ana ta bangaren ma'ana sai ce wa abin wa hadariyihi wa safariyihi ta bangaren ma'anar da aya take dauke da shi sai ya zamana baka sani ba kai wannan ayar ta sauka ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a gida ko yake halin tafiya zai tasiri wannan rashin sanin yana cikin ma'anar aya kun yi shiru to kenan shi yasa malam ya wa wahazal ilmu ghairu ilmu tafsir quran wannan ilmin da malam ya ambata a anan ya ce haythu inzal wa asbabu wa ma'rifatu mutaqaddimihi wa mutaakhirihi wa makihi wa madanihi wa atarihi wa safarihi wa asma'ihi wa asma'i suwarihi wa adadiha wa adadi ayati wannan yana cikin ulumul qur'an wannan yana cikin ulumul qur'an sai yasa yace wa hadal ilmu wannan ilmin ghairu ilmin tafsirul qur'an ba ilmin tafsiri bane ilmin ulumul qur'an misali ayoyin qur'ani 100 eh, surorin qur'ani 114 sai baka san adadin surorin qur'ani ba rahin sanin adadin yawan surorin qur'ani zai zama yana da tasiri in ka zo fassara suratul ikhlas eh ba zai zama yana tasiri ba dan baka san adadin ayoyin da ke cikin suratul fil ba in ka zo fassara su zai yi tasiri a to shi yasa ya ce wannan wa hadhal ilmu ghairu ilmi tafsir alquran wannan ilmu ulumul qur'an ne ba ulum tafsir bane to yanzu menene ilmu tafsir din sai ce wa huwa ilmu bil usul shi ilmu tafsir shine ilimi ne bil usul da ƙa'idoji usul na tushen abu wal da ƙa'idoji allaci yi urafu biha wanda yake da su ake sanin ma'ani a ayatul kitabil aziz ma'anonin ayoyin alƙur'ani mai girma ƙa'idoji ne da waɗannan ƙa'idojin ake sanin ma'anonin ayoyin alƙur'ani mai girma to wannan shine ilmu tafsirin qur'an inda za a tambaye ka ce ma huwa ulumul qur'an a takaitan takaitawa sai ka ce huwa ilmun yubhas fi amma bin bil ka yi ɗaya kenan inda za a tambaye ka ma huwa ilmu tafsir sai ka ce huwa ilmu bil usuli wal qawaid allati yurafu biha ma'ani ayati al qur'an aziz al kitab al aziz ina ba ta mun fahimce su ya fito fili yawwa saboda ne na ce mana ilmin tafsiri yana cikin ilmu yana cikin ulumul qur'an dama mun yi wannan tunda tafsiri din ba a cewa tafsirul bulugul maram ba a cewa tafsirul riyadu salihin sai dai a ce sharhu riyadu salihin sharhu bulugul maram sharhu kitabut tauhid ina fatan kun gano wannan da ke ko saboda da zaran ka an faɗi tafsiri to qur'ani ake nufi kuma ba ka ji ana kiran qur'ani da sunan sharhi a ce sharhu bunu kafir eh yau ba sai dai a ce tafsir bunu kafir ko tafsirul qur'anil azim na ibnu kasir to saboda haka yanzu muna da ulumul qur'an ulumul qur'an huwa ilmin yubhath fi amma yahtasu bil qur'ani karim a dunkule kenan an ko a filla filla ne mun yi shi lokacin da muke karatu kan at-tafsiratu fi ulumul qur'an amma idan ana magana ka abin da ya shafi usulul tafsir in an ce at-tafsir huwa al-bayan wal idah lughatan at-tafsir lugha huwa al-bayan wal idah domin Allah ta'ala yana cewa wala atunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira kaga tafsir wal bayan wal idah lughatan kenan amma a wurin malaman tafsiri idan aka ce tafsiri huwa bayanu ma'ani kalamillahi azza shine bayanin ma'anonin alqur'ani mai girma sai malam ya ce to shi ilmin tafsiri huwa al-ilmu bil usul wal qawa'id allati yu'rafu biha ma'ani ayatul kitab al-aziz ina fatan daidai gwargwado an an fahimci bambancin bambancin da ke tsakanin su wannan zai taimaka maka lokacin da ka zo fassara aya karke zurfi akan wasu abubuwan da ba su da alaka da ma'anonin ma'anonin don wani tafsiri sai ya gaba ɗaya an ajiye ma'anonin ayar an tafi wata duniya kuma ta daban ina fata mun fahimci wannan da ke ko ko an tafi kissoshi misali dauki ibnu kasir duba tafsirin sa da i sosai da sosai za a ga tafsiri sufuli uku ne ai sufuli hudu ne wasu su kulwar da ke ko kuma malamin tarihi ne sosai da sosai shi yake da albidayatu wa nihaya to amma da yake yanzu tafsiri ike yi sai bai ɗauko tarihin nan nashi gaba ɗaya ya lafta shi lokacin da yake bayanin wata aya ba kuna tare da ni da kyau sai ya ware littafin tarihi albidayatu wa nihaya in kana son tarihi akan gaba to ga wannan saboda a lokacin da kake bayani kar bayanin ya zama ya yi nesa da ma'anar wannan ayar in batun sallah ake in ka zo magana wa ki musallata wa atu ba sai ka kawo farallan sallah da sunonin sallah da mustaban sallah ba shi yasa aka rubuta littafai na fiqh da suke bayanin waɗannan abubuwa din kun fahimci wani da ke ko an zo majalisa tajwidi ba sai ka yi shi za ka rubuta littafai da suke magana kan abin da ya shafi tajwidi والقواعد التي يعرف بها معاني آيات الكتاب العزيز سما لا يتي وموضوعه ina ake aiki da usul tafsir ko sama da yace kalamullah ta'ala المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مدى 23 سنة من حيث المباحث العامة التي يتوقف عليها علم التفسير يتي وموضوعه إن ake magana da ilmu tafsir wannan ilimin inda yake aiki kalamullahi ta'ala zancen Allah subhanahu wa ta'ala almunaz kaga da yake zancen Allah taura zancen Allah ce injila zancen Allah ce dan Allah ta'ala ce fa tawma wana yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamu kalam Allah ana shine littafin at-taura da suke karantawa amma da sai malai ce almunazzalu ala rasul sallallahu alaihi wasallama wanda aka saukawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna mana qur'ani kenan fi ma da 30 sana a cikin shekaru 23 min haythu mubahith al'amma ta bangaren bincike da ya shafi gamamman bincike allati ya tawaqqafu alaiha ilmu tafsir wanda yake akan wannan bincike ilmu tafsiri yake ginuwa akai wannan shine inda ake aiki da ilmu na at-tafsir sai ce wastimjaduhu ina ilmin tafsiri ta ina yake samun waɗansu ilmomuka da suke taimaka mashi ya ce min alƙur'an karim na farko wanda yake tafsiri ana buƙata ya zama yana da ilmin ƙur'ani tukunna kada ya zama yana jan aya aya na jan shiga wannan ta ina kenan za a fara wa sunnatin nabawiyya yana da ilimi na sunna tunda mun yi bayani a ɗazu annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin ayoyi da maganarsa yayi bayanin ayoyi da ayyukansa ya zama ne yana da taska ta sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama wal akhbari sadiqa yana da labarurka na gaske banda labarurka da suke kanzon kurege wal ulum allati la budda minha fi hadha shan da sauran ilmumukan da suke ba makawa sai mutum yana da su a wannan sha'anin fi hadha sha'an a wannan sha'anin na tafsirin alqur'ani mai girma to waɗannan su ne abin da ake bukata qur'ani mai girma no kenan ɗaya sunna biyu al sadiqa mana su ya lissafa mana da nasu amma da yawa zaka tambayi ɗaliban ilimi me ake so malamin tafsiri ya sani sai a ce hau balagha ko ba ka ake fara lissafawa ba to me yasa tunda tafsiri ne ba za ka ce ya san qur'ani ba tukunna ya san sunna no kenan sannan sai waɗannan za ka lalubo su ka lalubo su lalle ilalla dole malamin tafsiri sannan in ba haka ba sai dinga dukan sibohi a ciki sai ce wa qatalu da wa qatala daudu jaluta ko wa qatala daudu jaluta ce ɗaya ya kashe ɗaya ba haka ake yi wa wazi'uhu al-aimatu mujtahid min ar-rasikhuna fi ilmi tafsir lil qur'ani al-karim azim wa wazi'uhu waye ya sanya wannan ilimin sai ce al su ne jagorori a addini shugabanni na addini almujtahiduna wanda yake sun kai matsayi na ijtihadi arrasikhuna wanda yake kafar su ta nitsi fi ilmi tafsir a ilmin tafsiri su ne waɗanda suka rubuta wannan littafi su ne waɗanda suka sanya waɗannan ka'idoji da ake karantawa kan tafsiri kenan kaga ba wai wani bane kawai da yana jan baki baki na jan shi ya zama da shi ma ya wallafa shine matu. جاغوروري المجتهدون وندا كي سن كاي متساي ني اجتهاد الراسخون في علم التفسير وندا كي سن ني علم التفسير علم التفسير للقران العظيم علم التفسير نا القران لجيرما واول من الف فيه كما ذكره الجلال السيوطي في الاتقان شيخ الاسلام جلال الدين البلقيني صاحب كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم بين فيه انواعه ورتبه وجعله نيفا وخمسين نوعا fatakallama mafi kulli nau'in minha bil matin min al kalam mala yace wa awwalu man allafa fihi farkon wanda ya fara talifi farkon wanda ya fara wallafa farkon wanda ya fara rubutu fihi a wannan me kenan ilmu tafsir ko ulumul qur'an kowanne farkon wanda ya fara kama zakarahul jalalu suyuti kamar yadda jalaluddin suyuti ya faɗa fil itqan a cikin littafinsa sa al-itqanu fi ulumil qur'an mun faɗe shi jiya muka ce yana cikin manya manyan littafai da ake kaga malam sai ya turo magana daga cikin wancan littafi din shine shekul islam shine babban malami jalaluddin shine jalaluddin al-bulqini malai yake shine farkon wanda ya fara rubutu a wannan littafi jalaluddin al-bulqini shine jalaluddin abdurrahman bin umar bin raslan al-bulqini jalaluddin abdurrahman bin umar bin Raslan al an haife shi a shekara ta ɗari biyu ya rasu a shekara ta ɗari da da ashirin hudu. shi wannan eh, Jalal Jin Bulqini sahibu kitabi mawaqil ulum min mawaqil Shi ke da littafin mawaqil ulum min mawaqil an-nujum a wallafa littafi akan ulumul qur'an ina son mu saurara da kyau yace shine jalaluddin al-bulqini ɗaya kenan kuma wanda littafi ne jalaluddin al-bulqini ya wallafa ulumul qur'an shine mawaƙin ulum min mawaƙin nujum ina fata mu fahimci wannan da kyau malam yace bayyana fihi shi malamin da ke gaban mu shi wannan yake cewa bayyana fihi ya yi bayani a wannan littafin nasa na mawaƙil ulum min mawaƙil nujum anwa'ahu nau'ukan ulumul qur'an wa rattabahu ya jiranto shi waj'alahu layifan wa 50 nau'an ya sanya shi nau'i 50 da wani abu nau'i 50 da wani abu shine layifan 50 da wani abu ma'ana hamsin da biyu ne yadda yake a cikin littafi din fatakallama fatakallama fi kulli nau'in yayi magana a kowane nau'i guda min ha daga cikin su bil min al kalam magana mai kwarin gaske shi imam al-bulqini yayi magana a cikin wannan littafi nashi da ya wallafa mai ya kawo anwa guda 52 yayi magana a nau'i ɗaya biyu uku hudu a kowane nau'i yayi magana mai ƙwarin gaske kan abin da ya shafi ulumul qur'an kenan tarihin wallafa ulumul qur'an yana koma zuwa ga wakilan bulkini wanda ya rasu a shekara ta 824 sai malamai suka ce in mm, mm, wannan magana ta imamu sayuɗi akwai magana akwai zancen ji a ciki cewar bulkini shi ya fara wallafa littafi akan ulumul qur'an wannan ya faɗi iya sanin sani ta bangarori guda biyu bangare na farko in muka yi la'akari da ulumul qur'an a matsayin shi ilimi a ɗauki wani babi a yi wallafa a yi wallafa akan shi a ɗauki wani babi a yi wallafa akan shi to wannan da al'amari ne domin qatada ibnu di'ama as-sadusi ya wallafa littafi an-nasikh wal mansukh fil qur'an kuma ya rasu shekara ta 117 ban hijira da dadewa ko ba dadewa da radewa akwai majazul qur'an na abu ubaida ma'mar bin musanna al-basri ya wallafa littafi mai suna majazul qur'an ba hu majaz na malaman balaga ba yawa shi kuma ya rasu shekara ta 200 ko 210 ban hijira kun bai ci wannan da kyau ko to ku lura da kyau kowannen su yana daukan wani wani babi ne na ulumul qur'an ya wallafa akan shi in muka dawo nan baya ba muka sake towa akwai abu amr dani yana da littafi at-taysir fi ilmi qira'ati saba fi qira'ati saba ya da shekara ta 444 yana da littafi al-muqni na rubutun al-qur'ani mai girma saboda haka in suka ce in muka yi magana kan ɗaukan nau'i kaza nau'i kaza wannan da ɗan al'amari ne in ko muka ɗauke shi kan wallafa littafi su da guda wanda ya haɗa ilimin muka na ƙur'ani mai girma masu tarin yawa duk da haka ba bulƙini ne ya fara ba kuna ji da ke ko duk da haka ba bulƙini ne ya fara ba domin akwai abul faraj abdurrahman bin jauzi ya wallafa littafi mai suna fununul afnan fi uyuni ulumil qur'an Fununin afnan fi uyuni qur'an ya rasu shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai tsakaninsu ta bangaren rasuwa da bulkini shekara ɗari biyu da ashirin da bakwai yanzu wanne ya riga kenan kaga wancan ibn jauzi shi ya riga a littafinsa mai suna fununul afnan fi uyuni qur'an ما يجي ثم تبعه في ذلك وزاد عليه الجلال السيوطي في كتابه التعبير في علوم التفسير ثم لما وقف على كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي زاد على ما فيه وألف كتابه الاتقان في علوم القرآن وجعله مقدمة لتفسيره الكبير الذي سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين وذكر أنواعه, أنواعه تفصيلا وأبلغها ثمانين نوعا على سبيل الإدماج ولو تنوعت lanayyafat ala salasi mi'a nawa malai ce kuma tabi'ahu sannan sai ya bi jalalul bulkini kenan yanzu mun yi tsokaci a nan cewar bulkini shi ya fara rubutu kan ulumul qur'an akwai ta cewa ko kuma tabi'ahu sannan sai imamu sayyidi ya bi shi fi zalika akan wannan wa zada alaihi ya kara. fi kitabi a littafinsa at-tahdhir fi ulumit tafsir imamu jalal bin suyuti yana da littafi at-tahdhir fi ulumit tafsir sai ya bi bulkini a wancan littafin mai nau'uka guda hamsin da biyu sai ya ƙara a kan wannan a wannan littafin akwai nau'i nau'in ɗari da biyu ya ƙara nau kenan sun lamma wa kafa ala kitabul burhan fi ulumul qur'an a lokacin da imamu sayyuti ya samu wani littafi mai suna al-burhan fi ulumul qur'an na badruddin muhammad bin abdullah az-zarkashi ash-shafi'i lokacin da ya mallaki wannan littafin zada alama fihi sai ya ƙara kan abin da ke cikin littafin alburhan burhan fi ulumul qur'an abin da ke cikin alburhan burhan fi ulumul qur'an nau'uka bakwai ne na ulumul qur'an da imamu sauyuti ya zo sai ya ɗauki waɗannan nau'ukan sai ya ƙara wa allafa kitabul itqan fi ulumul qur'an sai wallafa littafin sa mai suna al-itqan fi ulumul qur'an وجعله مقدمة لتفسير الكبير سيما مسيوتي يسني وان اللتاف على الاتقان في علوم القرآن وان شعر فجيني وتمقدمة شيء ببال اللتاف سميسونا مجمع البحرين ومطلع البدرين وذكر أنواعه تفصيلا أو أن اللتاف على الاتقان في علوم القرآن إمام سيوتي يأنبت نوعكم علوم القرآن دلا دلا وأبلغها ثمانين نوعا يكيت نوعك ثمانين bayan a cikin alburhan nau'i 47 ne al-itiqani sai ya goma nau'i 80 ala sabilil ijma' hakan ma akan ya hada ya hada wannan da wannan ya hada wannan da wannan wannan walau tanawwa'at inda za a ware kowanne a matsayin nau'i guda la nayyafat ala salasi mi'ati naw da ta kawaro akan nau'i nau'i 300 a dunkule a wannan lafazin da muke mun samu littafai na ulumul qur'an akwai mawaqil ulum ni mawaqil nujum na bulkini nawa kenan daya mun samu alburhan fi ulumul qur'an na badruddin az-zarkashi nau kenan biyu sannan mun sami at-tahdir fi ulumit tafsir na sayyuti mun samu al-itiqar fi ulumul qur'an na sayyuti muna da littafai nau kenan hudu kenan sannan muna da majmu'ul baharain wa matsalal badarain wannan na tafsiri ne nau kenan biyar sai wanda muka faɗa kuma mai suna fununul afnan fi uyuni ulumul qur'an na ibn al-jawzi fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk